Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. To barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mai albarka wato makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa. To kamar yadda muka saba dai wannan tashar ba ta da wani aiki illa dai ta koyar da harshen Faransai ta harshen Hausa ga duk mai son ya koyi Faransai ta YouTube Channel to ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe ɗin makaranta TV bayan ka danna subscribe sai ka kara danna kararrawa idan ka danna kararrawa sai ka sake danna alamar mai all dinnan nan to idan ka danna mai all insha Allahu duk darasin da aka ɗura zai iso gare ka sannan muna roƙonku don Allah da annabi idan da hali ku taimaka mana wajen shi'a ta wajen whatsapp group ko facebook ko instagram duk da abin da ya sauka ko dai dan uwan ka dan Allah ku taimaka ku na turawa dan tasha ce bata daɗe da buɗewa ba kuma bata da subscriber sosai kuma ko da kai baka ra'ayin koyon yaren faransai don Allah da annabi muna rabon idan ka haɗu da wannan tashar ka yi hankuri ka danna mata alamar subscribe ba za ta rage ka da komai ba a sani na dai ka ƙara ma tashar karfi kuma ka ƙara wa wanda yana son ya koya ƙarfi to ba tare da ƙaƙƙautawa ba za mu je cikin darasi to gashi nan za mu shiga cikin darasi kamar yadda muka saba kuma a kullum abin da yana tunatar da mu kada a danna kada a manna a danna a manta da alamar subscribe sannan alamar ƙararrawa da alamar like suna taimakawa sosai kuma kai ko da ba ka son ka koyi yaren faransai idan ka yi subscribe ka ƙara mana mama ƙarfin gwiwa kuma shi wanda yana son ya koya a ta dalilin subscribe ɗin ka ma za mu ci gaba da yi shi ma zai samu ya koya kaga nan ma ka taimaka to za mu fara darasi kamar yadda aka saba je vais Je vais. Zan tafi. Je vais. Zan tafi. Wannan da Faransai ana cewa au présent. A yanzu yanzu zahiri yi magana ba kan gobe ko zuwa jibi ba. Tu vas. Tu. Tu Tu Za ka tafi. Tu Za ka tafi. Tu vas za Katafi. Il va. Il va. Il va. Va. Il va. Zai tafi. ta Il va. ta tafi. Nous allons. Nous allons. Nous allons. za mu tafi. nu zalon za mu tafi. Mu da dama. vuzale vuzale na ware kaina ko kuma in ce ka ware kanka ba ka ciki kana magana don su. vuzale za ku tafi. vuzale za ku tafi. ilvon za su tafi. Mutane da dama. maza mata yara ƙanana kowa il ba wanda ta bari il vong za su tafi il vong za su tafi in kuma mata ne zalla za ka ce el el vont za su tafi el vong. el vong za su tafi to a duka duka dai yau shirin mu nan zai dakata ko kuma in ce darasin mu anan zai zakata sai wani kuma da muka sake dora to a duk da haka da kada a manta da alamar like da subscribe da ƙararrawa don suna taimakawa sosai suna ƙara mana ƙarfin gwiwa